wanda wanda ya zama to mai karamin mai karamin rabo game da ilimi ya raya cewa ko kamar ala shafi islam nan ne ba hawa ko kuma ma abocin san rai an gane ku wannan kabiya na istilajar wata adil wanda wanda yake da karancin rabo game da wannan fanni ya raya an gane ku ko kuma abucin san rai ke rayawa sahihul ijtihadi khati ko ma abucin ijtihadi na kuskure ya annal jar'a wa ta'dil yajri fi sanad wa la yajri fi du'at cewa wajar wa ta'dil yana gudana ga sanad amma baya gudana ga masu da'awa kasa ko masu wannan fahimta musamman yan sururiya suke cewa ana wa ta'dil ne kawai kan hadisi to yanzu kuma wa ta'dil na hadisi ya riga ya kare tunda mazajen isnadin ai sun bar duniya shikenan malamai sun sun wallafa littafi a dangare da su to yanzu magana jarwa tadil ba shi to wannan magana nasu kuskure ne an gane wannan ko a imamun nawawi ya buɗe babu ya cikin riyadu salihin idan mutum ga wani wani ɗalibi yana yawan zuwa karatu wajen wani ɗan biri'a shi bai gano cewa dan biri'a ba ne aka ce za ka iya kiran ɗalibin ka faɗakar da shi cewa ka yi hankali da zuwa karatu wajen wani dan biri'a ne a nan bai kai ba jarwa ta'dil bane to kaga imamu nawawi ya bude babu ya ce ya imamu nawawi bai ce jarwa ta'dil ya kadaita ga ga hadisi ba kadai a duk wani matsala ko bid'a a duniya to duk dan bid'a da kasan yana cutarwa zaka iya yin tahziri game da shi na'am na'am allazina jarrahu ba'da du'at wayannan da suka jarraha wasu tashin du'at al-hizbiyyin eh hizbiyyin wa ghairihim amsalu sayyid qutb na'am da suka jarraha sayyid qutb أو الحسن البنا كنت كترى حسن البنا أو محمد السرور هو محمد السرور زين العابدين أو أدنان أرقور أو حسن التراجي أو محمود الأحداث أو دكتور يوسف الأرداوي أو سلمان الأودة أو أيد القرني عبد الرحمن بن بن عبد إيه، الخالق لي عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن عبد الخالق عبد الخالق أجارة أو دكتور سفر الهوالي gairin min ulama da wasu daga cikin malamai al-majruhin inda al-muhaqqiqin min ulama wanda suke majruhai wajen malamai na hakika ka Sheikh Nazruddin Albani wa Sheikh bin Baz eh wa Sheikh Muhammad bin Ali al-Wadi wa Sheikh Abdul Musin al-Abbad al-Badri eh, wa Sheikh Ibn Usaymi wa gairin min rahimahumullahu ta'ala wa'annan malamai sun jaraha wasu daga cikin da muka ambata na'am wa hum yuqaddi'una kull man jara ha'ula'i bi su dinnan su suna kuskurantar da duk wanda ya jahanta wannan ya bi hujjar da shi wajiya da hujja mai rauni cewa ai ilimin jarwa ta zai yanzu an ga wuce da shi ai annal jarwa wa ta'dil la yajri fi du'a shine wa jarwa abin baya gudana ga masu da'awa ya laita shi'ri to anna haula ya'raful albab allati adalla wa ya kace ilimi na da ce wayannan sun san sabubba wanda ke wanda ya janyo zuwa ga jarraha masu ruwaya bayanin hikima kuma da a ce sun fahimci hikima wa eh, a bayan wannan jarhu ulama an karu alal ulama da ba su inkari ga manyan malamai ba manyan malamai da suke magana ga masu ruwaya wajen jarhu wa ta'dil na wani shukurihim alama wani shakaruhum alama qaddamu alama min da sun gode musu akan abin da suka tsaye gare shi na tsara addini wa da kuma tsara shari'a mai haske maganin an ce malamai amma jarwa ta'adil baya hannun kananan yara an gani dole sai mutum ya san albabul jarwa ta'adil kuma sannan sai yana da siffofi na jarwa ta'adil idan ya zama to kai kana so kai jarwa ta'adil amma kai muta'assib ne zuwa ga kungiyanka ko muta'assib zuwa ga ainihin jama'anka kai ba ka son jama'anka da laifi amma kana son sauran jama'a kai ba ma abokin jarwa ta'adil bane an fahimci wannan ayi kuma ga nan malaman za ka da ba sa yadda a taɓa nan mutane za ka cewa misali kamar jama'atul tabli da jama'atul ikhwanul musulmi? wato wayannan malamai a su bin ba su usainin su albani sun daɗe suna ba nan ƙungiyoyi kariya saboda su suna duba abin da ya bayyana gare su ne an yi an yi an yi ko ne wani littafi wanda 'yan tabligh suka rubuta suna kakkawo fatawa na ibn baz ai ibn baz ya ba su kariya ai ibn baz ya ba su kariya kuma ibn baz ya ba su kariya sosai malamai da dama sun yi zuwa wajen ibn baz suna kawo mai magana kan tafi ya kirga sai da abin ya bayyana ya bayyana sosai sannan bin baz ya juya daga wancan fatawa ya koma ya jaraha su sannan nasiruddin albani shi ma ya daɗe yana ba tabrir kariya Ai yana magana ma suna da wasu siffofi wanda ya kamata mu ɗan salafiya mu yi koyi da su to cikin wani na'uwa albani ya daɗe ana ta bugawa da su su sun duba zahirin abin da ya bayyana amma daga baya da illolin tabrik ya bayyana aka tambaye shi kan tabrik zai ce ai sufiya asariya yace sufaye ne na zamani ya faɗi maganganu a kansa yace ba su damu da tauhidi ba ba su damu da ilimi ba da abin da ya kamata shi suna san kirkiro wasu irin sharɗa ma an zana lahu biya min sultan kaga farko kafin ya dano ya ba su kariya haka nan Sheikh Mukbil bin Hadi Alwadi ya ba jama'atu tabligh kariya ya ba ikwani musulmin kariya cewa mutane da yawa sun shirya ta hanyar mutane da yawa sun tuba amma daga bayan da ya gane cewa mutane suna da matsaloli wajen akida matsaloli wajen manhaji kaza kaza kaza nan take wayannan malamai suka dawo suka zo suka warware wancan magana din an gane to kaga ashe akwai jarwa ta'dil ga kungiyoyi jarwa ta'dil ga littattafai jarwa ta'dil ga malamai duk ana yi eh mukammin a'idin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahm al-thaqili to da yawa mutumin da yake aibanta magana ingantacce alhali aibin sa daga fahimta ne mai rauni fahimta ne mai rauni yasa yake aibanta wannan abu an gama to da ka babu kyau irin wannan fahimta kaji mutum ya faɗi wannan to gaskiya yana da fahimta ne na sururiya da ce ma Jan wata ta'dil cikin hadisi kawai ake yi to wannan magana yana da rauni sosai an gane wani ba dan sururiya bane kawai rudadde ne kawai Eh, rudadde ne kawai rashin fahimta ne shi ma zai a ra'ayi wasu malamai ya yada wani an ba shi tallabi eh. ƙungiya ne na musulunci daga cikin kungiyoyi na aƙida وتمثل حركة ثورية وتمثل حركة su suna wakiltar harka ta saura. harka na yin tawaye tawaye ga hukuma a gane ku wato memuni su mutane ne wanda sun gina akidar ne akan haka su manhajin su ne duk wani dan kawari a tunanin shi yaya za a cibar da duk wani gwamnati wanda ba nasu ba a gane a cikin tarihi na musulunci ta bangaren siyasa shagalatar daula al-islamiyya fatara qawila min al-zaman da sun shagaltar da daula na musulunci a wato lokaci mai tsawon zamani sun ba musulmi wahala saboda in dai suna cikin ƙasa to ƙasa ba za ta gushe da tashin hankali ba ƙasa ba ta rabuwa da zubar da jini za su yi ta yaƙi da gwamnati sannan kuma su ma kala kala ne akwai wasu wanda in suna yaƙi ba ruwansu da kowa sai gwamnati wasu daga cikin 'yan hawari kuma in suna yaƙi duk mutumin da bai goyi bayan sa ba shi ba yana tare da gwamnati za su kashe shi da zai ga sun zo sun zo gari sun tada garin gaba ɗaya to haka nan na ganin musamman zamanin Bani umayya kaga ali bin abi talib ya yake su sannan zamanin Bani umayya su ma sun yi ta yaki zai da aka shekaru da yawa ana bugawa da wayannan mutane da kyar aka shigar su an gane ku sun shagaltar da daula na musulunci zamani mai tsawo na'am al-khawarij awwal firqa zaharat ita kawari ce farkon kungiyar ta bayyana na sha'ad bi'ad al-khalifa ar-rabi da suka taso a zamanin al-khalifa ar-rabi ne Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kaliba a hudu kenan na'am kharaju alayhi bi hujja sun yi tawaye ga Ali bin Abi Talib da hujja annahu lam yakun haziman fi sara'i ma Muawiya cewa shi ba shi da himma wajen gwagwarmaya wajen yaki tare da Muawiya suna ganin yakin da yake da Muawiya ba da gaske yake yi ba kawai sun ga mishi tawaye wa annahu qabila qabila nata'ij at-tahkim cewa shi ya karbi nata'ij at-tahkim ya karbi sakamakon ta hakim allazai jara min amr bin al wanda ya gudana da ainihin zaɓi na amr bin al wato ake ya waƙi a nan sifin an gane lokacin da ake yaƙi tsakanin aliyu da mu'awiya waƙi a nan sifin yaƙi ya tsananta mu'awiya ya hararo wani abu rabiyar Lawan an yaga wannan yaƙi aliyu bin abi talib ya kusancin ƙarfinsu shine sai ya tambi amr bin al-as ya kashe gani yace wannan al'amari in muka ci gaba da yakin nan za a samu nasara a kanmu abin da ya kamata mu yi kawai shine ka ɗauki qur'ani duk kowanne da qur'ani ya sa a tsinin mashi ya daga sama shine kowa yace in muka yi haka wato muna kira zuwa ga a dawo a yi sulhu da littafin Allah da shi ne sai a sai mu mu'awiya sai karɓi wannan shawara sai mabiya mu auya kowa ya ɗauki ƙur'ani ya sa filin bashi ya ɗaga sama sai ali ke cewa wannan fa dabara ne wayannan suna so ne fa a dakatar da yaƙi mun kusa nasara to sai aka samu wasu kuma daga cikin mutanen ali suka ce ya za a yi musulmi ya ɗaga ƙur'ani ya ce a yi sulhu ka ce wai yaudara ne ka ce dabara ne mu gaskiya ba mu yarda ba ya kasance da sun ce sulhu dama ai musulmi ne ya mu ai sulhu Ali na ji ɗalibi ya cewa wasu ai shi ɗaya ba zai yi yaƙi ba dole yana neman mabiya to mabiyan sun ce masa dole ya sulhu ka jarraba wanda aliyu samu kenan da an ci gaba da yakin da sun samu nasara kan muawiya to kenan aliyu bin abi talib dole ya sauka daga ra'ayin da aka yi sulhu da aka yi sulhu sai aka aka ce to a samu wakilai kowane bangare a samu kwamiti wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi shine aliyu bin abi talib sai ya bada abu musa al-ash'ari babban sahabi shi kuma muawiya ya bada amr bin al-as ya babban sahabi to amr bin al-as mutum ne wanda Allah ya bashi dabara da hikima an gane yana da siyasa a cikin al'amuran shi kwarai da gaske to sai amr bin al-as sai aka zauna da shi da wancan da suka zauna aka tattauna to da aka fara tattaunawa kan yadda za a yi sulhu din sai su yan shi'a yan A ashe akwai mutane ashe akwai wasu masu irin fikir a halin da sani ba sai da wannan abin ya faru sai suka ce masa ya janye daga wannan takin din wannan takin din kuskure ne Ali ya ce yaya za a yi janye mai kawo kuskure to la'in baka janye ba ka yi ridda za mu mata waye aka samu mutane wajen dubu goma sha biyu a wata ruwaya dubu goma sha biyu suka ce to Ali bin Abi Talib in ma ya janye ko ya yi ridda Ali ya ce shi shi bai yi ridda ba zai ce to ai ka yarda ka hukuntar da mazaji ka yarda ka hukuntar da mazaje a cikin addinin Allah sai ce kamar ya yake ai ai yanzu ka zo ka sa abu ka sa amur bin zo na yanka kaza da ke da mu'awiya gaba ɗaya ku kafirta in baka janye ba an gane ta rijal fi dinillah shi mu Allah ta'ala ya ce inil hukumu illa lillah ka duba fikihu daga shi Allah ya ce babu wani hukunci sai zuwa ga Allah yanzu babu dama ka hukunta mazaje a cikin addini kwakwalwa a haka yake a takure yake ba su da fahimta mai kyau a addini an gani yadda manzan Allah ya faɗaɗin nan cewa fahawul alam budasaul asnan masu kwakwalwa na wawaye masu sababbin shekaru to haka kama suka ce wallahi a ya dawo ko ka ya yi rinda Aliyu ya ce ba zai dawo ba suka kame tawaye an gani an zai da aka tura Abdullahi bin Abbas ya zo ya tattauna da su ya yi munazara da su ya yi rinjaye su aka samu sashen suka shanye wasu suka ci gaba su ne aliyu ya yaka na'am na'am da kada kawari su khawarij rafduhum fi taqiq eh su kawari sun bayyana da watsi watsin su ga takin ba su yadda da takin din ba su sun su a ci gaba da yaki kasar tunanin su ai zuwa tunanin su da Aisha radiyallahu anha da su Talha da su dubai da da Muawiya duk kafirai ne wani sulhu za a yi da littafin Allah bayan wa'annan kafirai ne ashe da Aliyu shi faɗin da yake yi yana faɗa ne ya dawo da su su mai mubaya ba wai sun yi ridda ba su kuma kawari a matsayin su suna yaƙan kafirai ne saboda irin manhajin su duk wani mutum wanda ya saba kafiri ne shi na'am na ne an na fi hidaya hum min dawati ali radiyallahu anhu eh duk da cewa su tun farko ko man da ali su ne wanda suka yi suka yi dagabi suka matsa ma aliyu dan ya karɓi kake a farko an ce in ma ya zama to su a dai cikin rundunar aliyu dai wato an dai takura mai cewa sai ya amshi wannan takin ne wa ba da zalika kada sai bayan wannan sai wani irin rabuwa mai girma ya faru cikin gawin shi wa karaja juz'un kabir min ansari sai aka samu wasu juz'i babba daga cikin mataimakan aliyu dubu goma sha biyu ba wasa bane wasu ba sun ce dubu ishirin wata kawwanar firqatul khawarij ba da ma'rifatu sufi sai ainihin kungiyar khawarij suka kasance bayan ma'arika na ainihin sufi eh bayan sun yi watsi kawabin watsin su ga natija na takim wa asbahat al-gara allati saga habadu sai zama to ibara kai sai zama ibara da wanda daga cikin ya kera ya tsara da kanshi cewa la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga Allah kaga wannan magana gaskiya ne hmm. amma yadda za a yi amfani da shi su ne nasu daban su suna ganin ba za a hukunta mazaje a cikin addini ba shi'aru hazihi da'ifa wannan sai zama shine kamar take na wannan kungiya ko kamar da aka fara Muslim Brothers a irin wannan shine taken su babu shari'a sai ta Allah ana tafi akan titi ana babu shari'a sai ta Allah babu shari'a sai ta Allah kan titi kaga irin wannan shine uslubi shine shi'ar na ainihin da awazar zakiya a wancan zamanin suna tafiya titi suna yin wani kaga wannan manhaji ne na kawari suka dauko wakar wakar hu ali na'am radiyallahu anhu eh ali ya ce kalimatu haqq yuradu biha al-batil yace wannan kalma kalma ce ta gaskiya amma an juyar da ita ana nufin barna da ita wa ali ya yake su yawar da zasu walad min min jinin al-qatl illa adadun qalil babu wanda ya tsira da kaza da tana daga cikin sai wasu adadi kadan suka tsira masha Allah an yi karatu na'am wa alaikum salam akibiya eh wannan yana da alaka da tauhidi na akibiya wanda ikwan sai so su fitar da shi su bashi wani irin muhimmanci saboda sun kawo tauhidin hakibiya ne don a ringa kuruji ga hukam za a ɗauke shi a bashi muhimmanci na musamman saboda a ringa kuruji ko muna so yan uwa su fahimci hawarijanci da kuma irin malami wanda ya fito kawai yana surutu yana ta hamasa malami wanda ya fito yana surutu yana zai iya yiwuwa ce yana da manhaji na kawari amma ba lalle bane kai zama kawari su kawari manhajin su ne buruji aqidar su ne yana rubuce babu yadda za a dan kawari jama'a wa'azi bai nuna ma cewa lalle babban burin shi a yaki gwamnati ba su wannan aqidar su ne kaka mu ikhwan su ma aqidar su ne yin kuruji ga hukam ba wai irin malamin nan kawai da da wani abu ya faru zai zo yayi hayaniya yayi hayaniya sannan ta kwanta in ta kwanta sai ci gaba da mu'amala da gwamnati ko ba lura da wannan za ga wani malami zai hayaniya hayaniya amma da zarar al'amarin ya kwanta aka samu wani gwamnati wanda gwamnati ya ɗanyi abin da yake so sai ya goyi bayan gwamnati, su kawa da ba sa taɓa goyon bayan wani gwamnati sai in ya zama nasiri a gani irin wannan da muke da su ɗan hayaniya ne amma kawari bi ma'ana aƙidan shi ne wannan in zai yi da awadin zai nuna ma duk wani gwamnati da ta zo duk kirkin shugaban in ba yana da fikirin su bane kafiri ne shi kuma dole ne a kifar da shi a kafa gwamnatin Allah wani shi ne kawari amma wa'annan wanda za ga wasu yara suna suka yanzu za ga wani a cikin wani siyasa ana yi da su su ma suka yi kamfen ga wasu gwamnatin ma ko ba ka ba yau in ka ga suna soke-soke wani lokaci ba a yi da su wasu kuma za ga wani lokaci an taɓa wani abu ne wanda yake na addini to hanyar da za su musu gyara su ba san shi ba sai su ba hanya mara kyau su hamasa a yi kabarori da sauransu wannan eh. ya yi fayan yi su ya mutsa shi sun ce kawari ne yana da fikira ta kawari hmm. amma shi shi din nan irin ka'idan kawari baya tare da da zai samu gwamnatin dimokuraɗiyya a haka hmm. ta yi abin da ke so zai bi ko bayan wannan shi kawari zai ta abin dimokuraɗiyya kawari sun dai dimokuraɗiyya ce kafira ce dole a yaƙe ta ka fahimci wannan aha to bayan wannan sai aka zuwa ka ce yan kidnapper din nan a yaƙe su a yaƙe su na kashe network eh, sai zo kuma yana yabon gwamnati akan wannan shi ne ga ma kaga wannan rudadde ne kawai ya matsan tsiri kawai yana da fikira na kawari kuma rudadde ne ya matsan tsiri da mulki da sai abin da ya tsira sai yabon gwamnati ko ga yana zuwa sai ya samu shugabannin demokaradiyya ce a zaɓuwa ne a zaɓuwa ne kaga shi ka duba kawai rikitacce ne rikitacce ne ya mutsatsi ne kawai Yau amma amma yanzu kaman ita zazzakiya ita ce kyakkyawan misali na fikira na kawari tun wani gwamnati za su ce ma ba ta Allah ba ce kafara ce kuma lalle lalle dole a yake ta kaba da Allah eh ka ce yana da fikira na kawari Yau amma amma kiran shi kawari shi ne ba kaman kawari shi ne Suka kawari aƙidar su ne a rubuce babu yadda za ka wari ya yi wa'azi ɗaya biyu bai gaya ma cewa wannan gwamnati kafira mace a aƙida ko kuma duk wani tsari da suka duba yanzu tsarin saudiya yanzu wayannan masu suke sun ce saudiya ba gwamnati musulunci yanzu da yake ka saudiya ba ba gwamnati musulunci ba ne dole a yake ta ga irin wayannan sun wayannan abin da yasa suke sukan gwamnati zaka wani abu ne wanda aka musu da zarar gurin kaza ta dawo ta daina yin wannan abu ba ta da ita an gane amma ka wani ba ta taɓa tafiya tare da kowace irin gwamnati eh na a shi a ne wannan sha'iriya ba kawai da suka gwamnati da suka ba na sun taba a garuruwa kamar har yanzu akwai kawai a garuruwa nan wajen su oman su bahrain nan ato to ba irin gwamnati ai yanzu ba ba sa ba irin gwamnati na kuji na muwasa suna da alaƙa da shi mana ai shine asalin wanda yake da fikira din kuma duk ƴaƴan shi ne wannan kamar yadda manzo Allah za ce yake a cikin zuri'an wannan za a samu ƴan khawarij annabi ya faɗa haka na'am bismillahir rahmanir rahim qala maliku malik ya ce inna ma hadha bi manzilati an yukriya ar-rajul rajula rahilatan bi ayni wannan yana matsayin mutum ya ba wani mutum haya ainihinta ya ba mutum hayan wani abu ainihin abun au a jira gulamahu al ko ya ba da hayan ko ya ba ya ba da hayan yaron shi tela kamar kana da wani bawa ya iya dinki sai ka ba da hayan shi ya je ya dinki ya nemo ma kuɗi au nadda ko kuma ba kana da bawa kafinta sai ka ba da hayan shi ya je ya nemo ma kuɗi ya yi aiki ya samu kuɗi au umma ko ma'aikata kamar yadda ya zaki samu security in kana son masu gadi akwai kamfani wanda suke tattaro masu gadi za su miƙa ma masu gadi su yanka ma albashi ka rinka bayarwa duk wata duk wannan kaga mutum ne ya tattaro wannan taron masu gadi din nam da gairi zalika min ko kuma ga wani wannan daga cikin ayyuka aw yukriya maskanu ko ya bada hayan ainihin masaukinsa salifa ijaratu zalika al ya bada ainihin rance ya ba da haya ya ba da rance na na wannan yaro ɗin. A kira a zalikal maskar da e, nan gaba a biya ko kuma hayan wannan masauki au tilkan rahiya ko wa'annan abun hawa din kuma ya hadu sai zalika hadathun sannan sai daga baya sai wani abu ya faru wannan abin da ka bayar haya din sai ya mutu zalika da mutuwa ko kuma wani abu wanda rini. Eh, rudu rafu rahila to sai shi ma'abocin dabba din sai ya dawo ya mayar kuma mutum bawa ko masauki ya dawo sai zuwa ga wanda ya bashi wanda ya bashi kwangilan abin da ya rage daga cikin hayan ainihin dabbobin au ijara ko kuma ijara na abbawa din ko kuma kira'i na ainihin abin masauki yawa sai ka yi lissafi zai yi lissafi da ma'abocinsa wanda aka ba hayan da abin da ya cika daga cikin wannan wata nawa kai kafin bawan ya mutu wata nawa kai kafin ainihin gida ya rushe in yayi wata shida ne sai biya kudin wata shida shi wanda ya haya abin kana saufa nisfa haƙƙi yau in ya kasance ya cika rabin haƙƙinsa to ya mai mai da sauran rabin da suka rage inda ku a wajensa in kana aqalla min zalik in ya kasance karanci daga wannan au aksar ko biyar da haka to gurgurdan haka zai biya eh sai ya mayar mai abin da ya rage gare shi ana maliko sai ya mayar mai abin da ya rage gare shi ya ba da shekara dai dabba ya mutu to zai ya biya gwargwadon watannin da ya yi shi wanda ya haya wanda ya haya ya yi an ba shi hayan gida a dabba sai dabba ya bayan wata shida zai biya kudin wata shida dama hayan shekara ɗaya ne iya inda ya zauna iya inda ya amfani abin gida ne iya inda ya zauna abu gida ya rushe shi ne biya eh sai akwai ne da sauran kuɗi shi na'am na'am alaikum salam na eh, eh. a maimaita kayan bismillahir rahmanir rahim babul malmada to listin shaq min kafi babun kuskuren baki da shakar ruwa daga tafi guda حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن عدي عن عبد الله بن زيد رايت النبي قال يجي رايت النبي صلى الله عليه وسلم madmada wa tashaqa yace Abdullahi bin Zaid ya ce naga Annabi sallallahu alaihi um, yayi kuskuren baki ya shaka ruwa daga tafi guda ɗaya. daya ana zalika salasa ya aikata wannan su uku ala baki da shakawa ya kuskura ya shaka ya diba ya kuskura ya shaka da shafi guda daya ba wai sabuntawa ba da tafi guda daya yayi ya aikata wannan su uku ana abu isa abu isa mai littafin sunan tirmidhi ya a cikin babu akwai hadisi daga Abdullahi bin Abbas ana Abu Isa wa hadisi Abdullahi bin Zaid hadisin Hassan yace hadisin Abdullahi bin Zaid hadisin Hassan ne kuma gari kowa ya zama nan gari ko hadisin da mutum da ya ruwaito eh qad rawa malik wa ibn uyayna wa ghayr wa ghayr wahid min hadha al-hadith hakika na malik da ibn uyayna da wasu da sun ruwaito wannan hadisi ana amr bin yahya wa lam yazkuru hadha al-harf sun ruwaito hadisi daga amr bin yahya amma ba su ambaci wannan magana na kuskuren baki da shakawa da safi ɗaya ba bazba da wasan shakalin kafin waye cewa wannan shi ne wai annabi ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa daga tafi daya su ba su ambaci wannan ba nama zakarahu Khalid bin Abdullah eh wanda ya ambaci wannan shi kadai shine Khalid bin Abdullah wa Khalid bin Abdullah wa Khalid nan bin Abdullah sika ne shi hafiz inda ahli hadith sika ne hafiz a wajen malaman hadith me yake so ya gaya mana me yake ishara nan da shi yana ishara da ziyadatu sika fa qabula eh kamar yana so ya ce ziyada na cika tun da cika ne shi to ziyadan da ya kawo ana za a amsa duk da malaman hadisin kawo akwai sharuɗa da ƙa'idoci na amsar ziyadar ta cika, ba wai al'amarin a sake yake ba kadai kada ya zamanto ya saba ma ausaku min an gane na amsa ne sauran ruwa abin da sharuɗa zai kawo ana ba da ahli ilmi wanda daga cikin abu da ya yi kuskuren baki da shaƙar ruwa daga tafi guda ɗaya ya isa albadu tafriqu ma ahabu wanda ja a rarraba su ya fi soyuwa gare su duk da wancan yayi a kuskura shi a shaka tafi ne ya shi ya fi dacewa amma wanda ce amma to wajen su rarraba wani ya fi soyuwa gare su na'am wa qala shafi'i shafi'i ya ce jama'a kuma min kafin wahid fa huwa ja'i idan ya tara su daga tafi ɗaya wannan ya halarta faraka huma fa huwa habu ilayna idan ya rarraba su shi ya fi soyuwa gare mu na'am babu ma ja'a fi takhlilil lihya babu abin da yazo game da zantsai fage mu na'am hadathana hadathana kunu abi kuma hadathana hadathana sufyan bin yana an abd al-karim an abi mukhalid na'am abi umayya an hasan bin bilal qala ra'aytu ammar bin yazid tawadda khallal lihya naga ammar bin yazid yayi alwala sai tsantsai ka ya ajemu sa ya la sai fage mu ya kace masa me yasa yayi haka au qala fa qultu la ko kuma yace sai na ce masa tukalli lihiyatak shin zaka rika zai da gemun ka qala wa ma yamna'uni me zai hana ne zai da gemun na alhali na ga manzon Allah yana zai da gemun sa a gani ya isnadin hadisin an ce isnaduhu da'if amma kuma sahihun fi shawahid isnadin shi da'if ne amma sahihi ne ta hanyar shawahid an lura eh na ga eh, dauki san ɗin ma ga ce sahihu bi shawahid shi ya nuna hadisin sahihu li ko akwai حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن سعيد بن ابي اروبه نعم عن قتادة عن حسان بن بلال عن كربو دقى حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلام إذا أنه صلى الله عليه وسلم عن كربو مثال ديونا أبو إيسا يأتي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة أجل باب أقوى حديثي دقى عثمان وعائشة وأم سلمة وعن وابن أبي أوفا وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول أبو إيسا الترمذي يأتي ناجي إسحاق بن منصور ينا تشيوا Samitu Ahmad bin Hanbal kal. Na ji Ahmad bin Hanbal ya ce. Ibn Uyayna. ya ce lam yasma Abdul Karim bin Hassan bai ji wannan hadisi daga Hassan bin Bilal ba. nan bai ba. Yana akwai hikida. Fakar Ismail. ce Allah shi ya zaba hadisi Amir. Eh mafi ingancin wani abu a cikin wannan babu hadisin Amir Amir bin Shakik. An Abi Wa'il Usman. قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم أصحاب ما في يوم ما أبو تائر daga cikin sahabban annabi sun faɗi wannan sun tafi da wannan fahimta cewa kuskuren bashi da daga tabi guda daya da wanda ke bayan su wato suna da fahimta na tsitse da gemu wannan shi fahimta imamu shafi'i imamu ahmad ya ce in saha an taglil da ya mamu jari idan ya yi rafkanuwa game da tsitse da gemu to wannan ya halatta Kitab ya ce, Raka Wunasiyar, idan ya fashi da mantuwa ta ko da tawi ya isa masa wa idan ya fashi da gangan ya saki haddasana eh, eh in ya fashi da gangan ya saki haddasana ya hayi gunan musa haddasana abdurrazak an isma'il an amir bin shaqiq an abi wa'il an usman bin abdullah an kai da usman yace annabi sallallahu alaihi wasallam yukallilu lalle Usman bin Affan ya kasance yana da gemun sa ala ko isa haza hadisun hasan yace wannan hadisi ne mai hasan kuma sahihi eh ai suna da fahimtar kuskure baki da shaka ruwa farilla ne mai maliki a ke da kuskure baki da shaka wa sunna ne eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim haddathana abdullahi bin abdurrahman ad-darimi أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ana akbarani sa'id bin musayyab wa ta'u bin yazid al-laythi na anna abu hurairah abu hurairah ya ba su labari annaka qalu lin mutane sun ce wa annabi sallallahu ya rasulullah anna shin za mu ga ubangiji mu gobe kiyama sai koro hadisi da misalin wannan ma'ana sai koro hadisin Ibrahim bin Sa'ad وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره وإيش وانا شيء أبن أبو هريرة بام الأباري daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakar hadisi sai an bace hadisi daga cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na adana maq'adi ahadikum min aljanna lalle mafi kusancin mazaunin ɗayan ku aljanna shine wato yace manzo tatamanna shine Allah zai ce kai burin me kake so kai burin abin da kake so an gane ku tamanna wa tamanna fa da lahu hal tamannaita wa tamanna fa yatamanna zai yi ta buri ya ta buri ina son kaza ina son kaza ina son kaza yaqulu lahu hal tamannaita ya Allah shin ka gama burin ka kai burin yaqulu na sai ce eh nayi yaqulu la sai ce mata ma tamannaita wa mislahu ma to kana da abin da kai buri da kuma misalin shi tare da shi an ninka ma shi sai da ya gama kore abin da yake buri sai kuma Allah ya ninka mai shi وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن عسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري نعم أن ناسا من في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله وصل مثلا أزامن أن رسولك يا رسول الله أننا ربنا يوم القيامة شن زامك أبجد مكوب القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا بتشيء زامك إيش منا على هل تارون في رؤية الشمس shin ana kauye ku ana zalintan ku a wajen ganin rana lokacin zafin rana da garji rana wato lokacin ya waltsake lokacin ainihin shi ranar ya wartsake babu ce sahawar yin mimanin sahawar laisa ma a har sahab ne malon balaga sai kira al-idahu ba'da al-ibham an yi maganar sahawar in baka san ma'anar sahawar bari amma bayanin shi laisa hasa sahab wato shi girgijen ya waltsake babu wani babu wani irin duhu tare da shi hal tutaruna fi ru'yat al-qamar laylat al shin ana zaluntan ku ana tauye ku wajen ganin wata dan daren goma sha biyar wallahi ta fiha a gan shi garau babu wani girgije da yake abin nan alula ya rasulullah sai a'a ya rasulullah ala ma tutaruna fi ru'yat Allah tabaraka to kazalika kuma ba za a zalunce ku ba za a kare ku wajen ganin Allah ta'ala gobe kiyama eh, illa kama tutaruna fi ru'yat sai dai kamar yadda ake zaluntan ku a wajen ganin dan tsayin su izaka kana yau kiyama azana mu'azzin in ya kasance ranar kiyama sai mai kira mai yi kuwa ya yi kuwa yastabi kullu ummatin ma kana ta'budu yace kowace al'umma ta bi abin da ta kasance tana bautawa kowa ya duka ahadu Tun an faɗa kowa ya bi mai bautan gunki ya bi gunki mai bautan rana ya bi rana da sauran babu wanda zai ya rabu kana ya gairan lahi subhanahu wanda ya kasance yana bautan wani Allah kamar yana bautan gumaka yana bautan duk sa, duk nau'i ne na gumaka illa yatafaqatuna fil nar face suna za su ta fada cikin wuta hatta idza lam yabqa illa man kana ya abudu Allah ba sai ya zama to babu wanda ya rage sai wanda ya kasance yana bautan Allah daga mutanen kirki da kuma fajirai da sauran sauran farfashin ahlul kitab da yahud sai a kira yahudawa wa yuqalu la sai a ce musu ba kuntum ta'budun sai kuke bautawa qalu kunna na'budu mun kasance muna bautan uzair dan Allah wa yuqalu kazzabta ce ƙarya kuke yi Allah bai da kuke nema ya Allah mun ji kishirwa eh, ka mu sai a yi musu ishara ala taridun shi ba za ku gangara ma ruwa ba sai a tara a wuta ka an na hasara ita wutan nan sai ta yi kama da ƙwaƙwalwar liya eh su na dukan jikin sashi suna karo da suna sai su ringa fadawa cikin wuta an nasara sannan sai a kira nasara wa yuqalu sai a ce musu kuntum ta'budun bai ku zama kuna bautawa qalu kunna na'budu al-masih mun kasance muna bautar al-masih bin Allah dan Allah wa yuqalu sai a ce kuke yi Allah bai riki wata mata ba kuma bai rike da ba a ce musu hada tabqul bai nema sai mun ji ya ubangiji mun ka mu ala fa sai a yi musu ishara ala ta'idun shi ba za ku gangara mu ruwa ba eh, sai a tara su a jahannama ka'annaha sarabun yahdu wato kai ka ce jahannama kaman awalwaniya ne za su kaman ruwa da daga sashen suna karu da sashen suna dukkan juna tasaqatuna fil nar sai su fada cikin wuta hatta ya lam yabqa illa man kana ya'budu Allah ta'ala sai ya zama ko babu wanda zai rage sai wanda ya kasance yana bautar Allah daga mutane daga na kirki da nan fajiri tahu rabbul alamin subhanahu sai ubangijin talakai ya zo musu ya adana suratin min allati ra'awha a cikin sura na kasa kasa daga sura da suka gani da suka ga Allah a cikin ta ala fa ma tantazirun su ba za su cewa Allah bane sai ce da kuke kira natba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu Allah zai tabbau kullu wato kowace al'umma ta ba abin da suke bautawa qalu ya rabbana ya ubangijinmu farakna an-nasa fi dunya mun rabu da mutane a duniya afkaru a makana makunna ilayya alhali muna fatar bukatuwa zuwa gare su daga ban sahibi ko ba mu abuce su ba kulu ana rabbuku sai ce ni da ubangijin ku kuluna sai ce na'udhu billahi muna neman tsarin Allah daga gare ka la nushriku billahi shay'a ko ba za mu hada Allah da komai ba marratayn aw thalatha sun fara haka su uku ko biyu ko uku da inna ba'dahum la yakadu ayyatan hatta yanzu ba yana kuma ya juya ya falle a guje sai kula hal baina ku baina hu aya shi tsakanin ku da shi tsakanin ku da shi akwai tsakanin ku da Allah akwai wata aya wata alama za ku iya sanin Allah da ita gashi Allah ya zo ba san shi bane sai su ce na'am eh akwai yukshafu an sake sai a yaye ainihin kauri fala yabqa man kana yasjudu lillahi tilqa'a nafsi wato duk wanda yake sujada ga Allah ta bangaren kanshi ba zai wanzu ba illa azza wa jalla ba Allah ya umarce shi da sujada na ya buka man kana su istiqa'a wa wanda ya kasance yana sujada saboda me istiqa'a wariya riya'a saboda da kuma riya ba zai ta Allah zaharahu sabaka da wahid Allah zai sanya bayan shi sabaka ne ba dama ya rukushewa yadda da kawai ina so haka yadda mutum da lafa wani haka saboda haka ba zai iya lankwashewa yin sujjada ba kullama arada an yi su da harra ala duk sanda ya nufi yin sujjada sai ya kan akan ba. sun mayar fa'una ru'usahu sannan sai su ɗago kawo kansu bal tahawwala min surati allati arada ya canza daga suran Allah ya canza daga suran da suka gashi a ciki a farkon lokaci ala ana rabbukum sai ce ni ne ubangijinku fa yaquluna anta rabbuna sai ce a'a kai ne kai ne ubangijinku da gaske mai rabbul jisiru ala jahannam kai ne ubangiji ka zo da siffar da muka sanka sannan sai a sanya gada akan ainihin jahannama wata hillu shafa'a sai ceto ya halatta Allahumma sallim Allahumma sallim sai ya Allah ka kubutar da mu ya Allah ka kubutar da ya Rasulullah wa mal jismu ai ira sai kulun Allahumma sallim sallim ويقولون اللهم يقولون أبو هذا أصول نعم وعليكم السلام يا يا ايه to ai kada yarda da littafin ba ba yarda da littafin ba zan kawo da shi ai za ka su da suna da littafi ka fara kama su da littafin su ya awalan da ka kawo ka yi wa za su cika amma ba littafin su ba shi ba na'am to shi ai eh sun da kuma kuma kasu zai yi kana da bayan zai sai ahli kitab yahudawa sannan sai ahli kitab sannan musulmi kashi aka ce a hadisin shi mun kadi zahirin abu to daga bayan ya zo ya bayyana gare zai yi hukunci da abin da ya bayyana to su yan tablik din zaka suna ta yawo da littafin wancan fatawa na da sai su bar jara hasar da aka yi daga baya haka suke yi masha Allah na'am za nemi taimako yan uwa za su yawo su nemi taimako wanda abin da roba yana da